lauyoyin malam to sai shi darakta kenan na kaduna wanda yake shi ya jagoranci shari'ar ta yau ya ce saboda ya ce kamar yadda aka daga saboda a saurari shaidu sun zama redi za su iya zuwa da shaidun amma kasancewar waɗanda ake tuhuma na uku da na hudu har yanzu ba su iya kai masa sammaci ba ba su kuma zo kotu ba suna roƙon kotu za su yi nemi kota ta janye sunansu suna uku da na hudu kenan daga wannan shari'a sai ya zama shari'ar kawai za a yi ta ne a mutum biyu da malam zakzaki da matarsa malama zina to bayan ya yi wannan nema sai lauyan shi malam zakzaki femi falana kenan ya miƙe ya ce ba mu da ja akan wannan nema din da ake yi don haka mun amince kenan a cire sunan shi waɗanda ake tuhuma na uku da na hudu saboda a ci gaba da shari'ar akan waɗanda ake tuhuma na ɗaya da na biyu malam zazzaki da matarsa to sai bayan wannan kuma sai shi femi kwalana ya ce yana da roƙo a gaban kotu wanda zai yi shi ne a roƙon baki ba wai a rubuce ba cewa saboda yanayin rashin lafiyar su malam ɗin ya yi bayanin rashin lafiyarsa kasancewar shi malam har yanzu ya rasa ido guda ɗaya ɗaya idan kuma yana fuskantar barazana saboda kamar yadda likitoci suka ce ya samu abin da suke kira glaucoma sannan ita malama har yanzu akwai harsasai a jikinta wanda ba a cire ba ga ciwon kafa da yake tsanani a kanta don haka shi femi falana sai ya nemi cewa kotu ta ba da tsayayyar oda cewa lallai a ɗauki nauyin yi musu magani yadda ya dace abinda ake kira sufficient and adequate cikakkiyar kulawa kenan ta lafiya da kuma abinda ya dace to shi lauyan gwamnati bayar dari kenan ya tashi ya ce shi ma ba shi da ja a wannan magana din to da shi fada ne take tashi sai ce tun da yake lauyoyin gwamnati ba su da ja a nema masu malam lafiya yana so kotu ta ba da oda a fita da su malam waje domin a ƙasar waje kenan domin a yi musu magani tun da kamar yadda muke da rakwar cewa likitoci sun tabbatar da cewa suna bukatar a kai su waje don yi musu magani abubuwan da ake da su a nan najeriya ba za su wadata a yi musu magani ba kuma yana nan a rubuce a rahoton likitoci don haka fara ne nemi kotu ta ba da tsayayyar oda cewa a fita da su waje domin a yi masa magani to a wannan lokacin ne su kuma lauyoyin gwamnati suka tashi suka ce ba su aminta ba saboda sun ci kamar shi falana yana nema ya dawo da maganar neman beli ne a fakaice to da ya sake tashi shi falana domin mai da martani akan wannan sai ya ce ba yana neman beli ba ne yana neman cewa daga inda suke tsare a ɗauke su a kai su kasar waje domin a yi musu magani in sun warke a dawo da su inda ake tsare ba an ce a sake su ba ne kuma dama an san cewa irin wannan ana sa sharɗa har ya kawo shari'o'in baya irin su su state da james ibori waɗanda duk kotunan najeriya sun aminta da haka sai kuma ya ƙara da cewa idan kotu kuma ta matter came up this morning and uh, the kaduna state government represented by the solicitor general or led the team led by the solicitor general uh, applied for withdrawing the case against uh, two of the four defendants, that is the third and the fourth defendant, leaving only Malam and his wife. talking of Sheikh Ezak Ezaki and his wife. We had no objection to them. And so the application was granted. We then applied for urgent medical attention for both of them. I.e., I mean, eh, on the ground that since both of them were shot by the army on December 14, 2015, they have not been given adequate medical attention. We therefore pray the court to allow them to remain alive so that they could stand the trial since they are ready for a trial. we apply to the court to direct the government to give them urgent medical attention or in the alternative to have them flown abroad for medical treatment because apparently the government does not have the medical facilities to take care of them having not done so for over two years uh, in the case of Malam, he has lost an eye in detention because uh, he was shot at. The second eye is in the process of losing the second eye because it has developed glaucoma. In the case of the wife, the bullets on her have not been totally extracted after two years. And she suffers excruciating pain currently. And therefore, there's no way both of them can stand trial. So the government lawyer considered and undertook that adequate medical attention will be provided. Nigeria. But we made it clear that they are not in a position to provide adequate medical attention. We then had the right that. We then applied that. The person